Masana na ci gaba da bayyana fargabar faduwar tattalin arziki a daidai lokacin da farashin mai ke ci gaba da faduwa a kasuwannin duniya. A cewar masanan yayin da kasashe da ke sayan man kamar su China, India da Japan ke cin ribar faduwar kuɗin man. Kasashe da ke dogaro da man kamar Nigeria, Venezuela da Rasha suna fuskantar matsaloli saboda rashin kuɗin shiga. Mr. Filimon Ayuba masani ne akan tattalin arziki ya ce dalilan faduwar man a duniya suna da dama ciki har da shiga harkar man da kasar Amurka ta fara. A kasashe kamar Amurka wanda daman ba su haka domin ba ta da riba. tunda da shike farashi ya haura ana riba sosai to man sun da da ba su haka sai suka shiga hakawa sai suka daina suka rage sayan mai a kasashen uh, duniya. daman can su ne mafi sayan mai duk duniya duka daga amurka sai china to da suka rage sayan mai a duniya sai farashi na ta faɗiwa kuma kasashen da ba su a cikin opec wanda nigeria tana ciki daman su ba su da wani ka'ida na yawan mai da za su haka sai da suka ga kuɗi ya haura sai suka daɗa haka suka kara sai ya zamana a mai da ke shiga duniya ta yawa da ya yawa dole farashi ya sauka to sabili da haka ne wannan shekaran kasafin kuɗi na najeriya sai aka sa shi to tun shi mai ya faɗi sai aka sa budget akan dola 52 amma a yau da ina magana kowane uh, garwan mai ana sai da shi dola 46 to a dola 46 a yau ya zamana cewa Eh, a cikin kasafin kuɗinmu muna da raguwan wajen dola shida to kaga an kai lissafi dola shida sau eh, so miliyan biyu da ɗigo biyu kaga ba karamin kuɗi ba ne saboda haka gwamnatin najeriya samun cimma kasafin kuɗinsu na wannan shekara ba zai samu cimma ba kuma kar mu manta wannan shekara shekara na zaɓe ne kuma shekara na zaɓe ana mugun kashe kuɗi sosai fiye da kasafin kuɗin da aka, aka tanadar so saboda haka samun kuɗaɗen shiga na najeriya na wannan shekara zai samu raguwa sosai eh, amma kana ganin kamar ta yaya wannan wato batun wannan mai ya shafi rayuwar talakan da ke ƙasa e ya shafi rayuwar talaka domin in kudaden shigan gwamnati in bata samu cimma kamar inda aka kasafa a wannan shekara ba don an kasafa triliyan wajen hudu da digo uku ne a wannan shekara to idan an samu ragewan kudaden shiga ya zamana cewa gwamnatoci daga tarayya daga jihohi da karamar hukuma kudaden da sukan samu ba zai samu shiga ba saboda haka hanyoyi asibitoci makarantun da ya kamata a yi wa jama'a ba za a samu cimma ba A cewar wani mamba kungiyar dillalan mai masu zaman kansu Abdullahi Garkuwa, haɗin kai da gwamnatin da ta shuɗe ta yi da wasu dillalai masu shigo da man ne ya janyo matsalolin man a Najeriya. To ita wancan gwamnatin ta shuɗe ta haɗa kai da wa'ansu makitoci wanda zai kawo kamar jirgi ɗaya sai a amfani da wannan jirgin a na nashi a sake komawa da shi a za a sake tantance shi sau biyu ko sau uku. A yanzu abin da yake faruwa naka samu kamar kai da kake da gidajen manka da ka je ka biya oda ne kasancewar nnpc yanzu ga halin take ciki an wayi gari man da suke kawo da an sun kawo masu na haɗa baki ne wayannan masu gidajen mai to an dakatar da su to su kuma wayannan yanzu ka je sayan man an ce ka sai da mai 87 a can lagos in ba za ka sayo shi abin da ya fi 87 za ka saka mishi kuɗin mota ya zo maka nan watakila ya kai maka naira 95 ko da shida to yanzu kuma an ce ka sai 87 to kaga dole ne akwai damuwa ai mutum ko dan gidan audis tsallan tsiya ne bai so asara ba A nan cikin garin Jos kuwa yajin aikin da kungiyar direbobin da ke safaran man fetur suka yi ne ya janyo rufe gidajen man. Shugaban kungiyar direbobin da ke safaran man fetur reshen jihar Plateau, Comrade Ladi Muhammad ya ce, tashe-tashen hankalin da ake fuskanta a Najeriya sun taimaka wajen karancin man. To sai aka ɗauki rayuwa aka kwallafa a rai sai faɗace-faɗace yaƙe-yaƙe akan mai ɗin nan. Membanmu har yau har gobe bayan sun je mungunan an kashe shi ne an kidnapping ne ba mu sani ba so musamman in kika duba kamar namu a najeriya abun da yake kawo wannan faduwar mai musamman akwai 'yan bata gari masu fasa pipe yanzu da ƙarshe ma har bin wurare suke in ba samu ba su sa wuta don jama'a su cutu ki duba misali jihar plateau wanda a wuni muka iya dispatching mota kamar saba'in rana ɗaya washe gari za mu yi saba'in yau sai shiga mun yi mota ishirin mota talatin don ba mu da baƙi da suke shiga cikin jihar plateau kamar da so kin ga tattalin arzikin ƙasar mu ai ya koma da baya Mr. Filimon Ayuba ya kuma ba da shawarwari kan hanyoyin da za a bi wajen samun sauƙin matsalar man fetur. gwamnatin najeriya ya kamata su ƙirƙiro wa'insu dama duba ah, ma'adinai da ke cikin ƙasa kamar su tin kamar su kol kamar su gol da ake haka a sokoto da su gusau da su mina a niger state sai ka dubi mutum yana da gine-gine kusan ɗari amma sai ka ga baya biyan wani haraji kowa ya biya haraji bisa gwargwadon abin da yake da shi kudaden shiga da kwastom ke samuwa ba ainihin abin da ake samu ake baiwa gwamnati ba duk kudaden shiga na gwamnati a biya da kuma fannin gona zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria